Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Je vous remercie les abonnés de cette chaîne. Aujourd'hui, on va essayer de faire le cours sur les tableaux. Avant, on a fait, on fait ça, on le fait, mais maintenant, on va essayer pour faire ça à tableau. Si c'est bien avec vous, on va continuer à ça. A ah, ƴan uwa kamar yadda muka saba da farko dai ina yaba wa subscriber wannan tashar. A da muna yin darasin mu a farin takarda ko kuma in ce a takardu. To yau muna so mu gwada ne a kan allo wato baƙin allo shine tabulo Ba mu sani ba ko zai yi muku kyau idan ya yi muku kyau za mu ci gaba da koyarwa a bakin allo to za mu fara mu kamar yadda muka saba amma idan kai farkon samun bidiyon mu ne ka yi kokari ka danna alamar subscribe sannan ka ƙara danna kan ƙararrawa za ta bayyana zabi uku ta haka ne duk darasin da aka ɗora ba zai wuce ka ba eh est-ce que tu S S jusqu'à ici Harna S est-ce que tu bois du café le matin ie e, sa devient 1, wato on a nan za su dawo kamar on kamar kana so ka magana cikin hanci s que tu bois du café le matin ko kana shan kafe de safe shine ma'anar est-ce que tu bois du café le matin ko kana shan kafe da safe wato kafe akwai wasu wanda suna cewa nas kofi wasu suna cewa kofi shine ma'anar kafe kuma kada ka ce nan an sa wasali nan ba sa ba to a hausance wannan dai mun san yanzu kamar kafe mun sani haka ne amma idan a faransanci ne sai ka sa eh to darasin mu mun yi shi akan saboda fahimci bois sha kenan est-ce tu bois bois din sha kaman shan abu ko shayi ko ruwa ko five alive shine bois kaman ka ɗauki abu a kwano ko a kofi ko a kwalba wanda zaka sha shine bois cafe mun sani nan ma tana cafe ne matin martin da safe kenan safiya martin shine safiya est-ce que tu bois du café le matin ko kana shan kafe da safe tambaya kenan to me za ka da amsa no ko we yawancin mu za mu ce we ne saboda muna shan kafe da safe il ne parle pas avec s il ne parle pas de son passé il kamar wani kenan amma ba kai kaɗai kake magana a kan shi ba dan ko biyu ko zuwa uku ko huɗu idan kuka ware wani kuna magana a kan shi shine il il ne parle pas de son passé baya magana a kan abinsa wanda ya wuce wato ma'ana duk abu na rayuwansa wanda ya riga ya wuce ba baya sake kawo zancensa kenan ko kuna zaune ko kuna hira ko kuna mai ba zai sake maimaita muku abu kaza ya faru da ni ko kuma a'a na kaza shine son fase abunsa wanda ya riga ya wuce fase wuce abu abin da ya riga ya wuce kenan passé wannan an riga an bar shi baya parle shine kaman zance ko mu ce magana kaman mu ce baya zancen abunsa wanda ya riga ya wuce ko kuma baya magana akan abunsa wanda ya riga ya wuce parle shine magana parle verbe parle to parle kaman mutum ɗaya kenan de son abinsa son passé nasa wanda ya wuce kenan baya magana kai shine il ne parle pas de son passé baya magana a akan abinsa wanda ya wuce to da fatan darasinmu na yau to za mu ce dai a yi hankuri a duba wannan darasin sannan a fada mana ra'ayinku ta takarda ya fi ko kuma ta tablo ɗin ya fi to za mu ci gaba da koyarwa insha Allah